Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Alheri Grace Abdu da ma sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Talata sha uku ga watan Disamba na shekarar da ashirin biyu kafin ku ji abubuwan da muke tafa da shi ga kanin labarai. shugabannin afirka sama da arba'in ne za su halarci taron kwanaki uku da za a fara yau a birnin washington yayin da amurka ke kokarin kara tasirinta a wannan nahiyar wadda mahimmancinta ke karuwa a duniya shugabannin kungiyar kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki sun jaddada niyyarsu ta ci gaba da goyon bayan ukraine jiya litinin tare da alkawalin samar da kayan aikin soji da ukraine ke bukata na kare kanta daga cin zalin rasha kana gwamnatin amurka za ta sake maido da wata hukuma da nufin taimakawa 'yan cirani su iya zama a amurka ta wajen koyon harshe da horas da ma'aikata da kuma samun ilimin harkokin kuɗi kanin labaran kenan aka saurara a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a najeriya kwararru a fannin siyasar ƙasa da ƙasa sun fara tsokaci akan babban taron amurka da shugabannin afirka da za a fara yau talata a birnin washington dc ko ba mu da martabar da za a iya yanzu magana da mu ɗaiɗaya da ɗaiɗaya ne ko kuma shugabannin sun riga sun sayar da darajar da ake ganin su da ita saboda haka wannan shine tambayar ya kamata mu kanmu. Muna kuma tafa da hira ta musamman da uwar gidan shugaban Nijar Khadija Bazoum da ke halartar babban taron Amurka da shugabannin Afirka. Bayan rahotannin da muke dauke da su, haka kuma kamar kowace ranar Talata muna tafa da shirin tsakai mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokoto zai kawo mana, amma yin sai a gyara zama a fara sauraron labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkamu da su baga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Shugabannin Afirka sama da arba'in ne za su halarci taron kwanaki uku wanda za a fara yau a birnin Washington yayin da Amurka ke kokarin ƙara tasirinta a wannan nahiyar wadda mahimmancinta ke karuwa a duniya. bayanai da wasu manyan jaman amurka suka yi sun nuna kwararan bambance-bambance tsakanin yadda amurka ke bullo wa harkar kasuwanci a afirka da salon babba abokiyar gasarta ta fuskar tattalin arziki wato china mataimakin sakataren harkokin cinikayya amurka aaron benka taraman ya gaya wa 'yan jarida a wata hira da suka yi kwanan nan cewa kamfanonin amurka za su yi harkoki mafiya kyau a afirka saboda gwamnati ba ta da iko da su are in africa not because the us government tells them to do so or allows them to do so but because they recognize Beta Karaman ya ce ba sun je Afirka ne saboda gwamnatin Amurka na gaya masu su je ko kuma su amince su je ba. Amma saboda sun lura cewa a matsayinsu na masu hannun jari da fasaha kuma masu zaman kansu irin bunƙasar da afirka za ta yi cikin gwamman shekaru masu zuwa ya sa nahiyar ta zama wurin da ya dace a yi harkar kasuwanci muddin kana so a dama da kai a duniya kuma ka goge kuma hakan zai sa kasuwancinsu na haɗin gwiwa ya ɗore ya kuma zama mai haifar da ƙwararen alfanu na lokaci mai tsawo a nata bayanin Camille Richardson jami'ar inganta karbuwar Amurka a kasuwannin Afirka da kuma harkokin kasuwanci na haɗin gwiwa da Afirka ta ce nahiyar na daɗa zama mai sauyawa bisa ga bukata kuma wuri mai daɗin yin kasuwanci. But I would say that perhaps one of the largest barriers to trade and investment is the lack of physical infrastructure. And it's Ta ce abin da zan ce shine watakila ɗaya daga cikin shingaye mafiya girma da cinikayya da saka jari a Afirka shine rashin madafun harkokin yau da kullum. Kuma wannan na ɗaya daga cikin abubuwa da gwamnatin Biden za ta fi mai da hankali a kansu. su. richardson ta ci gaba da cewa za mu rika yin shelan manyan yarjejeniyoyi da aka ce ma akai-akai muna so a yi sha'awa da ɗokin bi muna so zukata da tunanin mutane su koma kai ta yadda lallai za su saka jari a wurin sabon kasuwancin haɗin gwiwa da afirka kuma za a ji wata sanarwa ta shirin ɗaukar mataki daga wajen shugaban ƙasa a ƙarshen wannan babban taron abin da zan ce kenan kawai yanzu sai a jira zuwa ranar da za a ji wannan sanarwa. shugabannin kungiyar kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki sun jaddada niyyar su ta ci gaba da goyon bayan ukraine jiya litinin tare da alkawalin samar da kayan aikin soji da ukraine ke bukata na kare kanta daga cin zalin rasha a cikin sanarwar da fada white house ta fitar kungiyar kasashen na g7 ta ce ci gaba da kai hare-haren da rasha ke yi kan muhimman cibiyoyin jin daɗin rayuwa al'umma kamar cibiyoyin samar da wuta da ruwa a duk biranen ƙasar ukraine rashin imani ne sanarwar ta bayyana waɗannan hare-hare a matsayin laifukan yaƙi ta kuma kushe waɗanda suke samar da kayan aikin wannan yaƙin da ya saba wa doka. jiya litinin ƙasar iran ta aiwatar da hukuncin kisan gilla na biyu kan wani da aka alakanta da zanga-zangar gama gari da aka fara a ƙasar tun watan satumba bayan mutuwar wata mace da 'yan sandan da'a na ƙasar suka tsare sabili da rashin rufe jikinta da hijabi. kamfanin dillancin labarai na mizan da ke ƙarƙashin ma'aikatar shari'a ya ce an kashe majireza ranavad ne ta hanyar rataya kan wata ƙugiyar gini a birnin mashhad domin ya zama izna ga saura ma'aikatar harkokin wajen amurka da ofishin hukumar kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya sun yi allah wadai da kashe ranavad to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an jima kaɗan alheri za ta sake dawowa da labarai, amma kafin nan za mu fara kawo muku rahotonmu na farko daga Najeriya. Ƙwararru a fannin siyasar ƙasa da ƙasa da masana harkokin zamantakewar ɗan adam na tafka muhawara a kan babban taron Amurka da shugabannin Afirka a daidai lokacin da ake harama fara taron a safiyar talata nan a birnin Washington DC. Sai dai masanin harkokin siyasa da gudanar da mulki kuma malami a jami'ar Abuja. Dr. Faruk Bibi Faruk ya ce yana ganin akwai abin dubawa a yadda kasashen turai ke gayyatar shugabannin na afirka kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da wakilin madina dauda ta aiko mana daga abuja Mun fahimta akan wannan taro shine ya zama na cewa kwanan nan ko kuma shekarun nan da na dan baya da suka wuce shugabannin Afirka kowane babban mai arziki a duniya kasar da take da arziki sai kawai ta kirawo su kama 'yan yara ta gaya musu abin da take so ba ma tare ta bi su ɗaiɗaya da ɗaiɗaya da martaba su da girmama su ba. Kan ga an yi a China, na jin an yi a Faransa, na jin an yi a Ingila, yanzu america ta yi. Ko ba mu da martabar da za a iya yanzu magana da mu ɗaiɗaya da ɗaiɗaya ne ko kuma su shugaban nan sun riga sun sayar da darajar da ake ganin su da ita saboda haka wannan shine tambayar ya kamata mu kanmu shi ma kwadarre a harkokin kasuwanci da dangantaka na ƙasa da ƙasa shu'aibu idris miƙati ya ce wannan irin taro abu ne da ke nuni cewa ana zawarcin nahiyar ne saboda irin arzikin da allah ya yi mata muna da jama'a sama da kusan biliyan ɗaya kuma ana ganin cewa kasuwan gobe tana nan a nahiyar afirka in ka dubi ma'adanai allah ya albarkaci nahiyar afirka da ma'adanai ya allah iskan gas man fetur gwal ne azurfa ne tagulla ne akwai wani abu da ake amfani da shi na yin batir din salula ne batir din hutocila ne batir din mota ne da irin wa'annan ababe da suke amfani da batir ana kiran shi lithium allah ya albarkaci nahiyar afirka da irin wa'annan ma'adanan amma ga masanin harkokin diflomasiya da siyasar ƙasa da ƙasa kuma jami'in horar da 'yan majalisar afirka da ke abuja farfesa usman muhammad ya ce duk ba a nan gizo ke saƙa ba na ɗaya shugabannin nan su tabbatar da cewa sun gaya wa amerika hasala faɗa da take nan da can ba nata ba ne babu shakka faɗan nan ma da muke gani ana yi tsakanin rasha da ukraine afirka ta wahala maki sal shugaban ƙasan senegal shi kaɗai ya ɗau jirgi yana shugaban ƙasan ecowas ya je magana da yawunsu kasashe 54 a ecowas kowa ya san haka ya je ya gaya wa shugaban kasar rasha cewa a sassauta wannan al'amari domin mu samu abincin da ke fitowa daga ukraine to kin ga anan ai akwai abin kunya a sakonsa na maraba shugaban amurka joe biden ya ce yana fatan yin aiki tare da gwamnatocin afirka ƙungiyoyin jama'a al'ummomi da kamfanoni masu zaman kansu don ci gaba da ƙarfafa ra'ayi game da makomar dangantakar amurka da afirka Afirka. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga alheri dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Gwamnatin Amurka za ta sake maido da wata hukuma da nufin taimakawa 'yanci rani su iya zama a Amurka ta wajen koyon harshe da horar da ma'aikata da kuma samun ilimin harkokin kuɗi. Wannan zai taimaki sabbin shiga ƙasar da suka shigo ta hanyar da doka ta ayyana bisa ga cewa Brandon Preloga mai ba shugaban ƙasa shawarwari na musamman kan kare bakin haure da ayyukan jin kai na fada White House a wata hira da murya Amurka. shugaba joe biden ya sanar da maido da hukumar ne ta wani umarnin shugaban kasa a watan afrilu shekara ta 2021 an kaddamar da shirin ne a shekara ta 2014 karkashin gwamnatin obama amma tsohon shugaban amurka donald trump ya dakatar da shi daga ƙarshe ɗan wasan ƙwallon kafa na rio de janeiro pele yana ƙara murmurewa bayan an kwantar da shi a asibiti domin jinya sakamakon kamuwa da cutar covid-19 likitoci a asibitin albert einstein sun faɗa a wata sanarwa jiya litinin cewa pele yana sane da abin da yake ciki kuma gababuwan jikinsa suna aiki da kyau sai dai likitoci ba su san ran da za a sallame shi daga asibitin ba ana kuma yi wa ɗan wasan kwallon kafar guda ɗaya tilo da ya lashe wasan cin kofin duniya har su uku gashin ƙashi. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, uwar gidan shugaban kasar jamhuriyar Nijar Khadija bazum ta ɗora alhakin koma bayan iyali da talauci tsakanin mata da rashin ilimi, ta kuma bayyana yunkurin da gwamnatin kasar ke yi na cike wannan gibin. yayin da take kira ga masu halin baiwa su ba da gudunmawa a wannan yunkuri. A hirarta da murya Amurka, war gidan shugaban jamhuriyar Nijar ta ce irin wannan taron da Amurka ta kira dama ce ta neman guraba ga mata da matasa da nufin inganta rayuwarsu da kuma gina ƙasa. Ni dai eh, abin da dai nahi eh, son dama da nake son kamar yan hannu da shuni abin da nake so gare su kullum muna in na samu wanda muke hira da su muhimmanci dai bisa makarantar eh, zuwa karatun yara 'yan mata wanga shine babba da wannan shine eh, zai taimaka mana a ƙasa kuma zai yaƙi da talauci kuma zai yaƙi hallo da yawan yara wanda basu da aiki ba yawan yaran ba ma kaɗai ne matsala a Nijar yara da basu da aiki yau ko ƙasa tana da yawa in kowa yana da aikin shi kin ga babu matsala amma yanzu cikin gida guda zaki samu mace tana da yara shidda bakwai zaki samun guda ne mai zuwa boko saura suna cikin titi suna yawo to wanda suke nan suna yawon nan ko dole ne eh, su shiga wani hali su shiga wani abin da baka so kuma dole ne ba dan su ma suna son bane wata rana rishi yana sa mutum ya je wani abin da bai kamata ba kenan ni fata na a Niger a samu a sa mata a lakwal su shiga makaranta na boko don su koyi eh, ilimi kuma su samu eh, sa'a na zuwa kasashen waje su yi karatu manya-manyan karatu wadda kamar maza irin wanda maza suke matasa da dama akan faɗi cewa abin da yake kawo ka shine zama kashe wando rashin aiki ban san ko kuna da irin wannan matsala a jamhuriyar don kuna da ita kuma ya kuke kokarin shawo kanta lallai muna da wannan babban matsala ce ina tsawon matsala na yara samari matasa ina tsammani ya yi na mata a Nijar don matasa da yawa ba su da abin yi akwai matasa wanda suke ta su yi karatu masu kare ma babu aiki balle daɗa wanda ba su yi karatu ba matasa suna da yawa lokacin gona ne wa'ansu suke ma iyayensu aiki bayan shi kuma suna nan sai zaman kashe wando yadda kika faɗi kuma wanga aiki babban matsala ta a Nijar ya kamata Eh, mu dai mu samu mu bude wurare kamar santar-santar haka na farmasiyon inda za a makoya ma yara aikin hannu don su kasu su shiga wata ragaita tunda shi ne zaman nan na banza na kashe wanda shi ne yake sa su wataran shaye-shaye wataran su je su yi sata wataran a ɗauke su ma a da su wani wuri can a sa su wani aiki da ba wani abu suke samu ciki ba wanda suke sa su suke amfani su kuma suna cikin wahala kenan dole har harkar matasa a cikin nijar kuma tubarakalla matasa rabin eh, population kimfili eh. kamar eh, rabin su duka matasa ne kamar rabin mu duk yara ne masu shekara goma sha biyar kenan yara sun yi yawa a Nijar hmm. kenan wannan babban matsala ce ta yi mata mata haka akwai akwai aiki akwai babban aiki to kuma muna roƙo kuma Allah ya kawo muna 'yan hannu da shuni su zo su ji tausan mu su ga abin da muke ciki don su kawo mana taimako mu samu yaran da mu samu musu aikin hannu sana'a dai da za su yi wanda ne zai raba su da duk wannan abu kowannan eh, zuwa kamar wani wajen zuwa boko haram da ne duk wannan rashin aiki yake samu yara inda yaro yana da aiki ba zai ma tuna da wani zuwa wajen wani yaki wani abu me ya daɗin yaki kawai yara ne muke gani suna zaune yau da gobe bisu da ma abin da za su dala komi ba su da nakashi kenan sai a zo a jawo hankalin su a kai su wani wuri a ce a ga abin da za a ba ga abin da za a an tayi da su a wanke musu kwallon su su kenan shi kenan din su zama cikin eh, cikin harakan boko haram da harakan sace-sace kenan lalle wanga babban matsala ce ta matasa da ba su da aiki yau a Nijar kuma muna fata Allah ya buɗe mana hanyar da za mu iya yi ma matasa wani abu a Nijar. Uwar gidan shugaban kasar jamhuriyar Nijar Khadija Bazum kenan a hirarta da Alheri Grace Abdu. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,39,49 da kuma 60 sai kuma kilo has biyar a matsakaicin zango. Ga masu sauraron ma a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafinmu na yanar gizo voahausa.com don sake jin wannan shiri ko kuma sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata. A nan Washington DC agogonmu na cewa karfe goma sha biyu na dare da minti goma sha shida. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Saka mai wuya. Shin 'yan siyasa suna taimakawa wajen kawo rashin jituwa na addini a harkokin yau da kullum a Najeriya? Jama'a ku da wannan lokaci da sadoma da ku a wani sabon shiri na tsaka mai waya da ke ci gaba da duba dalilan da yasa ake samun rashin fahimta juna a wani lokaci har da rikita tsakanin musulmi da kiristoci a Najeriya musamman yanzu da yake siyasa ta kankama an kuma ta sanar harkokin zaɓe. kuma idan an jinjina abin shin gwamnati tana da laifi wajen kasa kawo fahimtar juna tsakanin wannan bangarorin biyu kuma da yake gwamnatin buhari tana zuwa karshe ya za a auna ƙoƙarinta wajen kawo fahimtar juna din sunana abdullahi balalau shugaban ƙungiyar jama'a izalatul wai ga mutu sunna ta'addanci ne aka yi akan ɗaya daga cikin maluma na sunna a wannan ƙasa shaggoni a sami muna addu'a Allah ya gafarta mishi yau da malamin addinin krista ne aka yi wa wannan da ƙasar nan ta ɗauki wani irin salo musamman ma a samu waɗanda suka yi kisan su zamanto ba 'yan addinin su ba wannan ta'addanci ne da ya kamata kowa ya yi magana adalci ne idan aka taba hatta wanda ba musulmi ba in aka yi mishi irin wannan ta'addanci ba za mu shiru ba za mu fito mu ce ba a kyauta ba to ina sauran maluman addinin krista waɗanda suke cewa ƙasar nan suna neman a yi adalci gashi an yi ta'addanci akan musulmi ba su ce kowai ba ya kamata ina sauran malaman kungiyoyi daban-daban kowa ya fito ya yi magana ya nuna allah wadai da abin da aka yi duk wanda aka taba in an mishi rashin adalci an yi zalunci an mishi ta'addanci kowa ya fito ya nuna kuma ya goyi bayan a ɗauki mataki don kare faruwa gaba. duk wannan suna cin abubuwan da za mu duba a yau a wannan haura da muke ci gaba da sauraro ana yi tsakanin shak bashir adamu aliyu da ke wakiltar majalisar musulmi ta najeriya da kuma evangelist musa misal mai wakiltar kungiyar kiristocin najeriya wato kam to malamai sai ku ja mu je. an ce 'yan siyasa sun kutsa cikin addinai da nan eh. suna amfani da kuɗi suna amfani da siyasa suna amfani da dukiya da sauransu wajen kayar da cewa da kuɗi da siyasa suna taimakawa wajen canja aƙidojin malaman duka da kirista da na musulmi duka. Suna ƙoƙarin shigowa. Shi ne abin da ni nake magana a kai cewa mu shugabanni na addini. Hmm. Mu wuce gaba mu ga cewa abin da muka gamsuwa ba daidai ba ne komai kuɗin mutum komai son zuciyarsa. Kar a taya shi aka abin da ke ba daidai ba. Muna zaune lafiya gama ya faɗa. Hmm. Ya tashi cikin fulani ya yi shaɗi ya yi kaza ya yi kaza ya san mutuncinsu ya san karamcinsu. Hmm. Amma yanzu an zo an shiga an fita an raba tsakaninmu. Kaga mu za mu kashe wannan gobarar ba kunna ta ba. Sannan na biyu mu yadda cewa siyasar nan siyasa ce ba wannan ba mm. ko dai ta bi addini ko kuma ka ta shigo cikin harka addini in muka kyale siyasa duk da mun gamsu tana da matsalolinta mm. maimakon ta samu saiti daga addini muka koma muka kyale ta ita sai ta addinin ta mai da shi sai yadda take so to mun kakkara iza wuta kenan malam musa misal me laifin gwamnati cikin wannan rikita na addini so na farko ni laifin da zan ba ma gwamnati shine wannan gwamnati da ta shigo bata ba ma addinan nan mutunci ba eh. bata ba ta muhimmanci na ganin cewa tana da gagarumin gudunmawa da za ta ba domin zaman lafiya ma kasan nan ba sai gwamnati ta yi iya kokari ta nesanta addini da gwamnati misali zan baka a lokacin da aka yi gwamnatoci a baya shugabannin da suka yi a baya sukan tuntubi al'umma na addinai mm. akwai abubuwa da suke faruwa ku zo mu zauna menene za mu yi kamar su sardauna kamar su sardauna har zuwa wanda suka zo bayan su eh. amma yanzu wannan gwamnatin da ta zo ta daga 2015 zuwa yau nesan ta ma addini daidai da gwamnati domin suna ganin kamar cewa an yi amfani da addini domin a cimma wani buri amma wanda kuma ya zama ba daidai ba ne a wurinsu mm. babu yadda za ka yi rayuwa a najeriya yanzu ba ta kwanan na dawo daga daga, daga jordan jordan kasa ce wadda na je na gani wanda ya bukaci 'yan najeriya su je su yi koyi da su sabida idan ka je ka kristoci 5% ne amma na ana ba su hakokinsu wanda ma wadda suka zama ake musu to wanda suka zama kamar wanda ya zama prime minister ko wanda ya zama na uku cikin gwamnati krista ne to amma 5% ne sufa. fa ka duba hmm, casa'in da biyar duka musulmi ne amma biyar to wannan adalci kenan to a wannan gurin ne na kwatanta da na duba mizani ko sati biyu ban gwamnatin Buhari ai akwai kowa akwai Kirista akwai musulmi wannan zancen maganan gwamnatin Buhari ya akwai Kirista akwai musulmi wannan zance ne <laughs> idan ka duba eh. yanzu kama arewa eh. to mu ka sa mizani a hmm. arewa kristoci nawa suke cikin gwamnatin Buhari hmm. sai ka duba mutanen da suke cikin gwamnatin buhari musulmi sun fi yawa idan mm. adalci za a yi kuma a yi gaskiya mm. to akwai jihohin da suka zamanto kristoci su ne majority jihohin su suka zabo su su to yanzu kamar ma mu ɗauka deputy speaker da aka bara plateau plateau kan suwaye suka fi yawan kristo suwaye ne suka fi yawa a wurin eh, kristoci ne amma aka ɗauko musulmi aka bashi deputy Eh, speaker lokacin da aka ba lalon shugabancin campaign din tinubu sai ana ta cewa don kirista ne don yana kirista aka ba wannan kuma wannan iya cin hatsi ne irin na apc <laughs> domin 'yan siyasa eh. sun kalla ruwa ta kare ma kada sauran ta ci wutsiyarta <coughs> ba su da wani abin da za su iya yi mm. bari su ɗauko lalun da yake shi kuma dama shi gaho ne mm. ya nemi mulki bai samu ba to sun neme shi bari su ɗora shi a wannan gurin su da masa zuciyarsa amma na mu a matsayin mu na kristoci matsayar mu guda ɗaya ne maganan muzulun muzulun ticket ba mu yadda da shi ba domin ba za ta karbu ba bari ba injiniya bashir na san kana to kamar da faɗa ne dai wani harka ce ta siyasa ba ta addini ba sau da haka na lakantawa addini a bata tsakanin yan siyasa in sun yi daidai sai kusa amma kuma abu yana shafan eh, mutane da musulmi da kiristoci ina kawo shi da nake magana akan cewa mu shugabannin addini eh. mu tsaya akan abin da ke daidai sannan kamar yadda kai ka sani a littafin ka mai tsarki din kake magana a kansa akwai maganar cewa kar kai kana naka laifin kar ka hango na wani yaya kirista suke da musulmi a tsakaninmu adadin coci coci da ake da su a south south da south east in ka tattara su gaba daya ka kwatanta su da coci coci da ke a jihar kano kawai ka gani mm. ma'ana mu musulmi kamar da ka faɗa 95% a Jordan saboda musulmi a koda yaushe addinin sa ya masa umarni da cewa kada ya yarda zalu eh, gaba da yake da wani ya sa ya zalunci shi sa muke kwarin kwatantawa matsalar da ake samu kamar da na faɗa ne a koma ga karantarwa addini don haka abin da wasu ku suke yi wannan ba za a taɓa koya ba a cikin musulmi akwai kiras akwai masu kuskure amma shugabanni kirista jagororin kirista magana ta gaskiya ga gani ya kamata ku ƙara danne harshen ku ku ƙara dannan mutanen ku yanzu wannan matsala an riga an yi ta yanzu ko an canza ko ba a canza ba an riga an sanya rashin kana jin kana jin kiristoci sun fi magana fiye da musulmi yan abubuwa sun faru ko a social media a sun fi magana wanda ba za ta sanya rai ba oh. misali yanzu abin da ya faru ka kaddarta yanzu wani babban fasto ne a kashe a Onugu wanda aka kashe Musa a wannan mara lafiya wannan eh. eh, shek da aka kashe a Yobe eh. ka kaddarta a ce wani soja ne bahaushe musulmi ko dan arewa musulmi hmm. ya kashe babban fasto a inugu eh. ko a nambara abinda zai faru fa shine kafin ma mai magana tukunna kafin a je ko ina zaka ji an afkawa mu da suke zo ji basu gani ba hmm. sannan kuma an aka tashi wankan kuma su waɗanda suke jagorori su fito su yaya ya wutar ruwa sai su kyale ko su tunzura yanzu abin da ya faru da irin wannan fa janar na soja yana kan hanya bai ji bai gani ba ya zo tara ana fitina kawai daga tarewa ya identify kansa ni ne wanda aka kashe a plato eh. aka kashe shi aka jifa a cikin rami mm. Mm. da aka zo za a ciro shi mutanen garin suka yi tarayya mutanen garin wani addini suke yi suka yi tarayya akan cewa ba za a hako ba bayan an hako sai da aka samu mota uku ɗaya daga cikin su 18 sita mutanen an halaka su a ciki amma duk da haka kaji musulmi daya ya fito ya ce ya tunzura musulmi akan kirista a'a abin da nake cewa kenan wannan gabar nake magana ba wai ta yan siyasa ba yan siyasa duk yadda muke sun mana ba ne na tabbata ma da Musa zai sai ba. <laughs> to bala aliyu ina son kawo zancen abin da ya faru da ba almajiran sheik dai riboti yawa a an ga mauludi sun kama hanya za su koma a bauchi kenan a jos a jos eh, aka je aka kashe su wajen kusan mutum ashirin da wani abu ko talatin ni ne mutum na farko da na fito a jaridu na kwandemin na yi maganan cewa wannan kisa da aka yi zalunci ne sabida matafi da yake bisa kan hanya bai kamata a afkar masa ba ni na san da da na sha da zagi a matsayina daga wurin wa daga wurin daga cikin yan uwana kristoci to amma me yasa su musulmai ba za su yi koyi da irin wannan ba abubuwa da dama in ban da sarkin musulmi da yake daukan wannan irin eh, matsayi a matsayinsa na shugaba kuma shi ya san irin dangantaka da kuma irin son zaman zumunci da yake so a yi a Najeriya. Amma mu na Arewa kana ganin sun cika yin shuru game da abubuwan addinin nan na bayan sarki musulmi. Sarakunanmu na Arewa gabaki daya a aljihun gwamnati suke. Domin yau idan basarake ya yi magana eh. za a cire shi a sarauta. So tsoron kujerarsa yake. Tsoron kujerarsa take yi. To amma mutanen da ba su da kujera su ne mutane malamai da fasoci wanda ne ya kamata su su ne ko kai gwamna ne ko kai shugaban kasa ne duk matsayinka ka ce Allah ce kuma gaskiya ka fito ka faɗe ta amma duka yawanci kashi saba'in da bakwai da malamanmu da fastocinmu sun shiga cikin aljifin gwamnati mun zo ƙarshe abu abin da ke son karkar da shi ina son kowanne kuma bani abubuwa uku da yake jin an yi su za a haɗa kawunan musulmi da kiristocin ƙasar nan To jama'a nan ne muke zuwa ƙarshen wannan kashi na kusan ƙarshe in Allah ya kama rana wacce za mu kawo muku kashin ƙarshe na wannan muhawara din wanda kuma a lokacin ne muke fatar mu ji shin tsakanin musulmi da kiristoci suwa suka fi yaya ta matsayinsu a harkokin social media wato a kafofin watsa labarai ko sadarwa na zamani da ake da su kuma wa ya fi baki domin an ce doki mai baki ya fi gudu. sannan kuma wace rawa za mu ce sarakunan gargajiya suna taka wajen kawo fahimta ko rashin fahimta ta addinanci a cikin mutanen wannan ƙasa ta najeriya bayan da bayan haka masu muhawarar nan za su gaya mana matakai uku da suke cin za a iya ɗauka domin a kawo ƙarshen wannan rashin jituwa tsakanin manyan addinan najeriya yanzu a madadin su baƙin namu wato sheikh bashir adamu aliyu da kuma evangelist musa misal tare da nasiru adamu hikaya da ya taimaka wajen gayyato mana mana su a wannan muhawara aliyu mustapha sakwato ne a washington dc muna fatan mun ban kula lafiya sai jima madalla a gaida aliyu mustapha sakwato da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice Shugabannin Afirka sama da arba'in ne za su halarci taron kwanaki uku wanda za a fara yau a birnin Washington yayin da Amurka ke kokarin ƙara tasirinta a wannan nahiyar wadda muhimmancinta ke karuwa a duniya. Bayanai da wasu manyan jami'an Amurka suka yi sun nuna ƙwararan bambance-bambance tsakanin yadda Amurka ke bullo wa harkar kasuwanci a Afirka da salon babban abokiyar gasarta ta fuskar tattalin arziki wato China. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan za mu dawo muku da wani sabon shiri da zai zo muku da karfe takwas na wannan safiya wanda zai zo muku da shirin 'yan ƙasa da hukuma. yanzu a madadin alheri grace abdu da taya na gabatar da shirin da kuma jumbe hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz babala da na shirya kuma na gabatar daga washington dc ke cewa salamu alaikum